salati da aminci da ɗaukaka mara farko da ƙarshe da iyaka bisa jagoranmu shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da iyalansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan Allah huɗubanmu ta wannan mako tana magana akan wasu ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani da Allah ta'ala ya kira gare mu da mu nemi taimako da yin sallah da tsaye da sallah da yin sallah saboda tasirin sallah wajen gyara halayenmu da tasirin sallah wajen gyara mu'amalanmu da tasirin sallah wajen gyara kasuwancinmu da tasirin sallah wajen gyara halayenmu da ɗabi'unmu da nagartanmu da dunkulewanmu da curewanmu da mulmulewanmu da lelayewanmu da haɗewanmu a guri guda sallah duka tana koya mana wannan a cikin sallah akwai tarin darussa a cikin sallah akwai abubuwa masu daraja da suke ƙarawa mutum kusanci ga Allah su kuma inganta rayuwarsa su koya masa tsari su koya masa nagarta su koya masa mu'amala da zamantakewa tsakaninsa da jama'a duk wanda ya kalli yadda ake sallah duk wanda ya ga irin tasirin sallah da yadda Allah ya tsara mana ai sallah ita ce ibada ta farko da ba a yin ta sai an yi alwala ita ce ibada da ba a yin ta sai wato ainihin an yi tsarki an yi alwala ita ce kuma ibadar da ake shiganta da Allahu akbar ake fitarta da assalamu alaikum wannan ibada in muka kalli tasirinta da amfaninta da yawanta a cikin rayuwar musulmi za mu san lalle sallah bayan kasance wata ibada da take kusanta mutum ga Allah kuma sallah Allah ya sanya ta domin ta koya mana tsari ta koya mana mu'amala ta koya mana zamantakewa ta koya mana yadda za mu gudanar da rayuwar mu cikin aminci da daraja da kima, da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ta'ala ya ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako ta hanyar haƙuri ku nemi taimako ta hanyar sallah kuma ku shina lalle sallah tana da nauyi ba kowa yake iya kula da sallah ya fahimci sirrin da ke cikin sallah da kuma kimiyyar da Allah ya saka a cikin sallah ba sai mutumin da yake da tsoron Allah na Allah ta'ala ce ya yi ladzina amanu sta'inu bis sabri was salah ya ku masu imani ku nemi taimako da haƙuri da kuma yin sallah inna Allaha ma'as sabirin domin Allah ta'ala yana tare da masu haƙuri sallah a harshen larabci tana nufin addu'a a shari'a kuma tana nufin wata ibada ce da ake yin ta da maganganu da ayyuka sanannu keɓantattu wacce ake buɗe ta da Allahu akbar ake rufe ta da assalamu alaikum sallah dukkaninta addu'a ce ko dai addu'ar roƙo ko kuma addu'ar yabo ga Allah ta'ala da ibada addu'ar roƙo shine abin da bawa yake nema Allah ya yi masa na hanyar jawo masa wani abu da zai amfane shi ko tun kuɗe masa wani abu da zai cuce shi ko kuma neman wata bukata a gurin Allah ta hanyar gayawa Allah kana da bukata iri kaza to wannan ana kiransa sallah sannan sallah tana ɗaukan mutum ya tashi ya aiwatar da wasu ayyuka kamar karatun ƙur'ani tasbihi tahmidi zikiri addu'a tahiya salatin annabi istighfari faɗan bukata a cikin sallah duka ake yin waɗannan tare da yin tsayuwa da ruku'u da sujjada da ɗagowa da yin sallama da ɗaga hannu domin a nuna siranda ga Allah wanda ya salla ya kira Allah ta fuska biyu ya gaya wa Allah shi bawa ne idan ka tabbatarwa da Allah kai bawa ne zai tabbatar maka kushi kuma Allah ne idan ka tabbatarwa Allah kai mai bukata ne zai tabbatar maka shi mai biyan bukata ne in ka tabbatarwa Allah kai a ƙasa kake Allah kuma zai mai da kai sama in ka tabbata wa Allah kai ba kowa ba ne, to Allah zai mai da kai kowa in ka tabbata wa da Allah kai mai nema ne Allah kuma mai bayarwa ne Don Allah ba mai rowa ba ne, ba mai hanawa ba ne, mun ga ya bayar mun ga ya bayar mun ga ya bayar babu iyaka da haka sallah tana nuna mana waɗannan abubuwa duka sallah wajibi ce a cin Alƙur'ani wa aqimus sala wajibi ce a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama buniyar islamu ala hamsin daga ciki akwai sallah ko malamai duka na duniya sun yi ijima'i sallah wajibi ce akan dukkan musulmi baligi mai hankali mace ko namiji kuma sallah ce ibada da ake fara training din yaro akanta tun daga shekara bakwai daga shekara bakwai ka fara training din ɗanka akan sallah kada ka taho masallaci ba da shi ba kada ka dinga zuwa kamsu salawati ba da shi ba kada ka dinga zuwa juma'a ba da shi ba kada ka dinga zuwa idi ba da shi ba domin ka gani tun kana da rai gidanka sallah ta tsaya ita ce Allah ya ce a halaka bis salati ɗabir alaiha ka umarci iyalanka da 'ya'yanka da yin sallah da kula da sallah da haƙuri a kan sallah ka tabbatar gidanka ana sallah ba kai kaɗai kake sallah ba ‘ya'yanka na yi matanka na yi ma'aikatanka na yi duk gidanka ana sallah domin sallah tana kawo nutsuwa tana kawo cigaba tana kawo arziki sallah da tana da matsayi mai girma a musulunci ita ce ginshikin addini wa amudu hussala ita ce farkon abin da za a wa mutum bincike da hisabi rana alkiyama idan an zo lahira kayi sallah kayi azumi kayi zakka kayi zumunta kayi kaza kayi kaza Allah zai ci ku fara ɗora sallah a dora sallah a sikeli idan sallah ta yi duk ragowar ma ana sa ran za su yi don sallah tana gyara duka idan sallah ta ɓaci to duk ragowar ma Allah baya sa ragowar ayyukan mutum sannan sallah ce wasiyar annabi ta ƙarshe alaihi salatu wasalam ya ce assala wa ma malakat aymanukum ku kula da sallah kuma ku kula da waɗanda suke ƙarƙashin ku na mata da ƴaƴa da bayi ku kula da su sannan sallah ce cikin ibadun da za a fara renawa tana cikin ibadun da za a rasa a ƙarshe idan aka wayi gari, gari musulmi sun daina sallah ko sun daina kula da sallah ko sun daina kyautata sallah ko sun daina yin sallah yadda aka sa su sallah ta zama kamar al'ada ba a yin ta da nutsuwa ba a yin ta da ilimi ba a yin ta yadda aka ce kuma sallah ba a ganin tasirinta kai sallah kai cuta kai sallah kai ha'inci kai sallah ka zubar da jini kai sallah ka ci mutuncin wani kai sallah ka ci dukiyar wani kai sallah kai ƙarya kai sallah ka ci amana kai sallah ka saba alƙawari kai sallah kai yaudara kai sallah kai zamba kana sallah kana zamba to ina inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ina tasirin sallah a kasuwancinmu za mu zo mu cika masallaci mai sallah amma an ka shiga kasuwanmu ba bambanci tsakanin yadda yahudi da nasara suke kasuwanci cin riba ha'inci ƙarya zamba algus za mu sallah mu tafi siyasa an ka je siyasa mu ba ta da bambanci da ta yahudu a cikin siyasa mu mun halatta cin mutunci mun halatta zubar da jini mun halatta cin dukiya da lalata ta da bata ta an halatta ƙarya an halatta zamba an halatta cin amana an halatta ƙarya an halatta saba alƙawari an halatta yaudara mai bambanci za mu yi sallah mu je gidanmu matan ba za su ga tasirin sallah ba baka ba mataka abinci ba baka ba ta sutura ba baka ba ta magani ba baka kula da mutuncinta ba baka kula da darajarta ba baka kula da ƙimarta ba ina tasirin sallah akan iyalanka ka yi sallah ka ba ‘ya'yanka a zube ba karatu ba ilimi ba tarbiyya ba sa su a makarantar muhammadiyya balle a sa su a boko ina tasirin sallah akan tarbiyyar ‘ya'yanka ka yi sallah a shugabancinka ba a ga amana ba ka yi sallah a kasuwarka ba a gani ba a jagorancinka ita wannan sallah ɗin ai tasirin ta ake so a gani cewa kai mai sallah ne ka bambanta da wanda baya sallah maganganunka sun nuna kai mai sallah ne ayyukanka sun nuna kai mai sallah ne itikadin ka nuna kai mai sallah ne mu'amalarka ta nuna kai mai sallah ne halayenka sun nuna kai mai sallah ne to idan sallah bata shiga cikin waɗannan rayuwar mu ba mun bar ta a iya masallaci mu da sallah mu shigo masallaci amma babu sallah ofis din mu ce Allahu akbar a masallaci amma babu Allahu akbar a ofis mu. babu Allahu akbar a jikin kakin mu. babu Allahu akbar a mukamin mu. babu Allahu akubar a shugabancinmu babu Allahu akubar a kasuwancinmu babu Allahu akubar a gidajenmu babu Allahu akubar a siyasarmu babu Allahu akubar a cikin rayuwarmu gaba daya sai a masallaci kawai Allah yake da girma Allah bai da girma a kasuwanci ba ma girmama Allah a kasuwanci ba ma girmama shi a shugabanci ba ma girmama shi a gidajenmu ba ma girmama shi a kasuwanninmu da ofisoshinmu da kakinmu da kujeranmu da makamanmu duka ba sa nuna Allah yana da girma shi yasa tasirin sallah idan bai shiga rayuwarka ta canza maka rayuwa ba to kawai kana dungura goshinka ne a ƙasa kana ɗagowa amma ba za ka ga tasirin sallah a duniyarka ba ba za ka ga tasirin sallah a lahirarka ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah za a fara ɗorawa a sikeli idan sallah ta yi kyau duk ragowar aiki ya kyau. in ta ɓaci komai ya ɓaci sannan sallah tana cin abin da za a rasa a ƙarshe shi yasa Allah iya bi masu tsaye da sallah da masu kula da sallah saboda kasancewa ta mafi girma cikin rukunan musulunci guda biyar kai baka da uziri Allah bai daka ka ƙin sallah ba in baka da lafiya akwai sallan mara lafiya in kana tafiya akwai sallan matafiyi in kana yaƙi akwai sallan mayaƙi to in Allah bai ɗauke wa mai bacci sallah ba in ya tayi sai ya farka bai ɗauke wa mai mantuwa sallah ba in ya tuna sai ya yi bai ɗauke wa mara lafiya sallah ba sai ya yi ta yadda ta samu bai ɗauke wa matafi sallah ba sai ya yi ta irin sallar matafi bai ɗauke wa mayaƙi sallah ba sai ya yi ta irin sallar yaƙi kai me kake yi wani yaƙi kake yi wanda ya hana ka yin sallah idan an ce Allahu akbar a rufe ofis a rufe a rufe taro ana taron siyasa aka ce Allahu akbar a ce da aka ta aje ayi sallah ana mitin aka ce Allahu akbar a tsaya aje ayi sallah ana kasuwanci an taya an siya an ce sahabbai saboda girmama sallah idan mutum ya daga gatari zai sara a itace aka ce Allahu akbar sai ya sauke shi ta baya saboda kada yayi wani aiki bayan an ce Allahu akbar yau sallah Allah Allah muke ayi a gama Allah Allah ake ayi ba a zuwa sai karshe kuma farko a fara tafiya yadda ake shigowa musulunci ake shigowa cikin wato masallaci ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya a hankali in an tashi fita kuma rige rige ake yi kamar ana koran mutane ba ma son zaman masallaci ba ma son dadewa a masallaci ba ma son dadewa ana mana sallah ba ma son dadewa ana mana wa'azi ba ma son ana mana karatu duk abin addini Allah Allah yake a gama shi a je a ta tabka hira a ta gulma a ta cin naman mutane a ta kage a ta sharri a ta algungumanci waɗannan ba ɗabi'un masu sallah bane shi yasa wani sahabi yace na kalle ku can ƙarshe ƙarshe yace na kalle ku naga babu abin da na gane wanda ake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuke in ba sallah ba amma duk halayenku ba irin na sahabbai bane zuwa haka muna cikin hatsari idan sallan mu ba ta mana tasiri ba ku duba saboda girman sallah fa da aka tashi karbo ta ci akai aje sama saman bakwai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yaje sauran ibada da tauhidi da azumi da zakka da aure da kasuwanci duka a ƙasa aka aka sauko su ta hanyar jibrilu amma ita sallah sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya karbo sallah da kansa ya taka sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta ta biyar ta shida ta bakwai har da ya je jibril ya ce to ni daga nan fa iya guri na kenan kai kai kai gaba kai kadai sai da ya je yana jin alƙalamin kudura yana rubutu suka yi magana shi da Allah Allah ya ce na wajabta sallah guda hamsin a ji a yi sallah hamsin annan Muhammad sa zai iya sallah hamsin sahabbansa za su iya sallah hamsin amma da ya dawo wajen annan Musa ya ce in sallah hamsin ta musu yawa ana nufin sallah hamsin duk bayan minti talatin sai an kira sallah sai an tafi masallaci wa zai iya wannan da ka zo ka fara kulla ji Allahu akbar Allahu akbar ko ba masallaci Allah sai an yi sallah sau hamsin ba raka'a hamsin ba sau hamsin maimakon sau biyar a kuma wuni a cikin awa 24 za a yi sallah hamsin in ka raba ta awa 24 kaga duk minti nawa duk minti talatin sai an kira sallah sai ya ce ba za su iya ba ka je a rage aka rage biyar aka rage biyar har ta dawo biyar ita biyar din ma a rage ta koma biyu ko ɗaya annabi sai ya ce a'a ni zan iya batta haka Allah ya ce to tana nan hamsin a rubuce a guri na amma ku ku dinga yin biyar ni kuma ina rubuta muku hamsin ku yi hamsin ku yi ku yi biyar rubuta muku hamsin sai aka sallah yan uwa ita ce addinin gaba ɗaya sallah tana da girma tana da matsayi ta yadda komai mutum zai yi ya tsaya kula da sallah tana hana alfasha tana hana munkari sallah ita ce mafi daraja ayyuka bayan shaida ita ce kuma take kankare zunubai take kankare laifuffuka kuma haske ne ga mai ita duniya da lahira sallah tana daga darajar mutum tana kuma sarya masa zunubai ita ce kuma mafi girman dalilin shiga aljanna tsayar da sallah ma'anarsa shine mutum ya fuskanci Allah gaba ɗaya lokacin da yake sallah a zahirinsa da baɗininsa da jikinsa da hankalinsa da ruhinsa saboda duk waɗannan jikin naka in kana sallah ibada suke yi gangar jikinka yana ibada ta hanyar tsayuwa gangar jiki ke yi don girmama Allah da ruku'u domin tawazu'u da sujada domin ƙanƙan da kai da zama domin nuna ladabi a gaban Allah in ka tsaya a gaban Allah kana sallah to wannan tsayuwar girmamawa ce in kai ruku'u tawadu'u kake nuna wa Allah in kai sujada kaskan da kai kai a gaban Allah in ka zauna ladabi kake nuna wa Allah sannan akwai ibada zuciya zuciyanka na kankan da kai tana kwantar da kai tana nuna girma kuma tana jin kunyar Allah sannan hankalinka yana tintintini yana tafakkuri lokacin da kake sallah sannan ruhinka yana jin daɗi yana jin ni'ima yana faranta rai an tambayi manzo Allah me mafi maka daɗi a duniya yace sallah waje ila qurratu ayni fi sala to ka dinga jin dadin sallah in kana yin ta ruhin ka yana jin dadi saboda kana gaban sarki azza wa akwai ibada hannu daga hannun da kake a ce Allahu akbar wannan daga hannun girmama Allah ne in ka dora shi a kirji ko ka sake shi wannan alama ce ta kai suranda domin duk sanda soja yayi haka da hannunsa to yayi suranda in ka daga hannunka ma kai suranda amma ka bashi a tsakiya sai a bude ma wuta to da kai mutum haka to yayi surrender a gaban Allah in yayi haka yayi surrender a gaban Allah domin duk sanda ake yaki in kai haka to kyale ka ake an san kai surrender to mutum ya je gaban Allah ya daga hannunsa to yayi wa Allah surrender akwai ibada kunne shine sauraron karatun alkur'ani dan fahimta akwai ibadar ido shine aje shi da ake a ƙasa ba a yawo da shi ana kalle-kallen ana sallah saboda ladabi da kuma jin kunyar Allah akwai ibada harshe shine yayi kabbara ya karanta Qur'ani yayi tasbihi yayi tahmidi yayi ya yayi addu'a yayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace assalamu alaikum ya sallama sallah tana tsarkake mutum daga najasar zunubi don ya dawo tsarkakakke tsaftatacce har ya dace wajen shiga aljanna sallah wani sirri ne tsakanin bawa da Allah da Allah da ya halicce shi kuma ita ce asalin samun rabo in ta yi kyau mutum ya rabauta ya ci nasara in ta ɓaci to mutum ya taɓe ya yi asara wanda ya kiyaye sallolinsa za su kasance haske da hujja da tsira gare shi ranar alkiyama wanda ya tozarta sallarsa zai rasa haske zai rasa hujja zai rasa tsira ranar alkiyama wanda ya kiyaye sallolin nan guda biyar to ya kiyaye addininsa wanda ya tozarta salloli biyar to zuwa gare su ya fi tozartawa yasa komai ya taso sai a ce ai sallah komai a duniya ai sallah in azhar la'asar magariba isha asuba kuma ƙarshe an ce kafin ka kwanta bacci ka rufe da sallah wutiri ko da ka farka kuma ka fara da sallah shine raka'atul fajri tara rayuwar mu gaba ɗaya sallah ce mu bude ta da sallah raka'atul fajri mu rufe ta da sallah shafi'i da wutiri kuma sallolin ake da abin da ya taso sai a ce ai sallah salatul haja in kana da bukata kai sallah salatu tasbihi in kana neman ƙarin lada kai salatu tasbihi salatu istighfari in kai laifi kana neman gafara Allah kai salatu istighfari salatu duha in kana neman lada kai salatu sallar hantsi salatu ishraq kai sallah da ishraq ka zauna kai zikiri rana na fitowa ka tashi kai sallah wani shakiya salatu ishraq sannan gashi salatu sallar roƙon ruwa sallar kisfewar rana sallar kisfewar wata idan ruwa aka rasa ruwa sai a fito a yi sallah idan rana ta fara hasken ta ya sashe a fito a sallah idan wata hasken sa ya sashe a fito a sallah in juma'a ta zo a fito a sallah in idi ya fito a fito a sallah gaba ɗaya rayuwar musulmi sallah ce a ƴan uwa yasa sallah ko ina kake a cikin sallah kake to so ake yi rayuwarka ta sallah ta bambanta kai da kake sallah a kasuwancinka a san kai masallaci ne a ka a san kai masallaci ne a shugabancinka a gidanka a wajen ƴaƴanka matanka shugabancinka kujerarka kakinka da mukamin ka duka ya nuna kai mai sallah ne saboda haka shi sa annabi Ibrahim ya ce rabbi ja'alni muqimas salati kun ga annabin Allah ne yafi kowa daraja ma'asumi ne baban annabawa amma ya ce Allah ka sani in zama mai yin sallah wa min zurriyati kuma a zuriyata Allah a samu masu yin sallah rabbana wa taqabbal du'a yace Allah ka amshi wannan addu'a rabbana ghafirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah kai mun gafara da muminai da iyayena da muminai a ranar tashi Allah muna roƙon ya gyara halayen mu. ya gyara ɗabi'o'inmu Allah muna roƙonsa ya sa sallanmu ta zama irin wacce yake so yadda da ita Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da rahamarsa da jin kansa Allah iyafe mana zunubanmu wanda muka yi da gangan da wanda muka yi da mantuwa da wanda muka yi da kuskure da wanda muka yi muna sani da wanda ba ma sani da manya da ƙanana da na fili da na ɓoye Allah duk ya gafarta mana Allah muna roƙonsa ya mana albarka ya yi wa matanmu albarka ya yi wa ‘ya'yanmu albarka ya yi wa ƙasanmu albarka ya yi wa shugabanninmu albarka da malamanmu da iyayenmu da matanmu da ‘ya'yanmu da ƙasanmu da kasuwancinmu da sana'anmu da kiwonmu da nomanmu duka Allah ya lulluɓe mu albarkarsa da rahamarsa da afuwarsa da gafararsa da jin kansa Allahumma nas'aluka al-huda Allahumma inna nas'aluka al-huda Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ربنا آمنا بما أنزلت na, الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم